A kowane fanni ya zamanto na ilmantarwa na kiwon lafiya na samun ruwan sha mai tsafta samun makamashi har kulliyomin akwai wannan rashin adalci da ke ta nacewa mafi yawan lokuta mutane ta sama sama ne suke ganin al'amar amma idan ana batun rashin adalci to tamkar ana batun yanci ne haka na nunin jama'a ya zan maza da mata ne tsohin mutane ne suna da wasu yancin da doka ta nada musu to sai dai kash akwai rashin sani shi yasa muka mai da hankali ga karkata hankalin mahukunta na su kula kula da wannan ɗawainiyar su sa ta a kai kuma su ɗau alkawalin kawo mafuta wadanne rukunin al'umma ne abin ya fi shafa bisa wannan batu na rashin adalci? To, mun yi ƙididdiga akwai nazari da aka yi yana nan idan aka ɗau kalmar rashin adalci kalma ce mai faɗi amma an kuka diba ko ina in ana batun rashin adalci inda ya fi nau'i wajen mata ne budurwa matashiya da wajen matasa nan ya kamata a sa ƙaimi sosai ga ga kakabar wannan rashin adalci saboda nan ne yawancin ƙungiyoyi ya zan na ƙasa da ƙasa ne na majalisar ɗinkin duniya ko na nan gida ko tsarin 'yan siyasa ga tafiyar da mulki kullum muna neman kimanta tasirin ayyukanmu wajen mata 'yan mata matasa sha akwai waɗansu alƙalumman ƙididdiga a bisa rashin adalci a cikin al'ummar mu a raiko akwai yi kididdigar alkalma da ke nuna aji-aji na wannan rashin adalci wanda ke ta nacewa. Shi yasa cikin nazarin da muke yi muna nan muna karkasa aji-ajin don mu yi aunin fitar da akalla rashin adalci goma mafiya muhimmanci da ke toye haƙƙin al'umma. Shin ana iya samun wata ƙasa a duniya inda babu rashin adalci? Kamar da yadda ake faɗa ba wata kaucewa ta kwata-kwata kan haɗari. ko a cikin jerin rashin adalci ba a iya cewa za a samu wata duniya inda rashin adalci ba za a same shi ba kwata-kwata amma ya waje ba a yi aiki tukuru a sa rai ga kyaukyawar fata idan muka sa rai tabbas za mu samu ragowar aunin rashin adalci da ke nacewa a cikin al'umma